يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أتشيغ من كراتم للتاف الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي ألا يجيكان سدرهما منا نن أبابي نبيار باب المراقبة inda muka yi hadisai biyu bayan ayoyin da suka gabace su za mu tashi kan hadisi na uku a ƙarƙashin wannan babi an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su ƙala ya ce كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما na kasance a bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata rana faƙala ya gulam sai ya ce kai yaro inni u'allimuka kalimat haƙiƙa zan sanar da kai wasu kalmomi masu kima kuma 'yan kaɗan ya ka kiyaye dokokin Allah da iyakokinsa sai ya kiyaye ka ko zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah za ka same shi a gabanka idan sa'alta idan za ka yi roƙo za ka nemi biyan bukata fas'alillah ka roƙi Allah ka kai bukatar ka zuwa ga Allah wa idan sta'anta kuma idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah ka nemi taimakon Allah wa'alam ka sani annal ummata haƙiƙa kakaf al'ummar da Allah ya samar ma’ad da za su tattaru gaba ɗaya ala an yamfa'uka bi shay'in akan su amfane ka da wani abin amfani lam yamfa'uka ba za su iya amfanar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai dai da abin da Allah ya riga ya rubuta zai faru da kai zai same ka na amfani na alkhairi sai dai abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta maka wa in kuma da za su tattaru ala an yadurruka bi shay'in akan su cutar da kai da wani abin cutarwa lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk sai dai da abin da Allah ya riga ya rubuta zai faru da kai na cutuwa sai dai abin da Allah ya riga ya zartar maka da tsoruwarsa a kanka na cutuwa rufe atil aqlamu an ɗage alƙalaman rubutun abin da bayi za su aiwatar a duniya wajaffati suhufu takaddun da aka rubuta abin da zai wakana sun bushe ba mai gogewa ba mai sake rubuta wani saɓanin abin da Allah ya rubuta rawahu tirmidhi imam tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahih ya kuma ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce kamar yadda muka saba za mu biyo hadisi na farko marawaicin wannan hadisi sahabin da aka jiyo hadisin daga gare shi shine abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib dan hashim dan dan uwan baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana masa alkunya da abul abbas baban abbas kuma gashi dan abbas sunan ɗansa sunan mahaifinsa ko baƙurai shi ne dangin hashim siriya ta hashim dangi na sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haifi wannan sahabi kafin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shekara uku ma'ana lokacin da manzo ya bar duniya shekarunsa ba su ta kara karya ka iya cewa shekara sha uku bangaren abin da ya shafi matsayinsa da darajarsa malami ne a cikin sahabbai albarkacin addu'ar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya masa addu'a cewar Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ya Allah ka bashi fahimta mai zurfi a addininka ka kuma sanar da shi fassarar littafinka wannan sa malamai suke cewa da shi kogin al'ummar musulunci ta ɓangaren sanin addini da gogewa akan ilimi ana masa take da tafintan alkur'ani saboda cikakkiyar masaniyarsa da abin da ya shafi ma'anoninsa da abin da ya kunsa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 68 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin yana da shekara saba'in da ɗaya ya rasu a ƙa'if Allah ya ji ɗansa da rahama to shi ne yake cewa kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yauman wata rana na kasance a bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan aka ji wannan kalmar ya kasance a bayan manzo za ka iya ɗaukan cewar manzan yana tsaye a gabansa shi kuma yana tsaye a bayansa ko manzan yana zaune a daidai gabansa shi kuma yana zaune a bayansa to amma abin zai fito da cewar ba haka ake nufi ba ruwayar da ke cewa kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance dan goyon manzo akan dabba an ce radif shine wanda ka goyo a dabba kana kai shi ma yana kai kana gaba da shi akan gadan bayan dabbar shi ma yana bayan ka akan gadan bayan dabbar sai wannan ruwaya take fito mana da ma'anar wannan ruwaya cewa da yace na kasance a bayan annabi tsira da amince Allah subhanahu a gare shi a wata rana ma'ana ni da shi muna haya akan dabbar da ina gabanta ina bayanta mana duk akan gadon bayanta amma shi na daga gaba ni kuma ina bayansa to wannan yasa malamai a daidai wannan gaba sai suka ci kenan a musulunci ya halatta mutum ya hau dabba ya goyo wani akanta ko saboda ɗungurungun wanda ya fi kowa sanin haƙoƙin bayin Allah izo da bayanin dokokin addinin Allah manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya hau ya kuma goyo wani domin da shi da wanda ya din ba su kai a ce an shiga haƙƙin wannan dabbar na ba za ta iya daukar su ba za ta iya daukar su dau abin da ya fi su ma su dan sun hau kanta su biyu babu laifi a shari'ance ya halatta abin da aka hana a dora mata abin da ba za ta iya ba in bai fita ɗauki mutum biyu zuwa uku ba to kada hudu su hau kanta in bai fita ɗau kayan buhu guda ba to kada ɗora mata buhu biyu saboda haka wani na sanar da mu halaccin yin goyo a kan dabba kuma a daidai lokacin yana sanar da mu kankan da kan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake jin cewar zai iya hawa dabba ya goyo wani ba ya rika jin cewar wannan dabbar tasa ce a matsayin da yake da shi na honorable ba mai hawa dabbarsa sai da shi ko to ba haka ba a ina jin shi ba wani ba ne bai fi ƙarfin ya goya wani akan dabba ba kuma yaro ma ya ɗauka ya goya faƙala ya gulam sai manzan Allah yake cewa kai yaro inni u'allimuka kalimat haƙiƙa zan sanar da kai ‘yan wasu kalmomi mahimmai ishfadillaha yahfazka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka malamai suka ce da annabi ya ce ya gula kai yaro ina daga cikin tausayawa da tausasawa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ga yara koyarwa ga al'ummarsa su zama masu tausaya wa yara gashi an goya shi akan abin hawa ɗabi'a yaro daɗi ike ji ka ɗora shi akan abin hawa ko yanzu yaro ya zo aka ɗan ɗauke shi aka ɗora a babur aka ɗan ziyi aka da aka sauke shi ya riƙa murna da bar ciki to gashi an goya shi akan abin hawa kuma sai aka kira shi kai yaro alama ana tausaya masa to wannan ina daga cikin abin da yake koyarwa ga al'umma cewar su zama masu tausaya wa ƙananan yara shi yasa yake cewa laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif sharafa kabirana bai cikin mu wanda bai tausaya wa ƙananan cikin mu ko ƙaramin cikin mu kuma bai tabbatar da girma da matsayi na wanda yake babba a cikin a tsarin musulunci kamar ta babba ka tausaya wa ƙarai to na jira daga cikin tausaya ta manzo ce kai ya ikiraye shi da abin da zai dan sa iji wato ani ana tausaya masa ana jan sa a ciki da kuma yace da shi haƙiƙa zan sanar da kai wasu kalmomi sai ce kalimatin aka kawo shi ɗan wasu kalmomi zai iya ɗaukan an faɗi haka saboda abin da zai koya masa ba mai yawa ba ne kaɗan ne bai fi ƙarfin ya iya kiyayewa ba a matsayinsu na ƙwaƙwalwarsa ta yaro mai saurin kama abu sannan kuma ya ce kalimatin wasu kalmomi masu tsada da daraja du wannan yana ɗauka kalmomin masu tsadan ne masu daraja ne sannan kuma abubuwan da suka kunsa masu kima sannan sannan da suka kasance a kansa na yawan sadarorin ga yaro mai basira mai fahimta in ka ba shi irin wannan riƙewa abu ne mai sauƙi da wuri musamman sahabban da Allah ya tato wa manzo suka zauna da shi don su haɗiɗi abin da ya zo da shi na saƙo su isa zuwa ga al'ummarsu su shi ne sai malamai suka ce a nan ana mana bayani ne da koyarwa akan cewar mu zama masu koyar da 'ya'yanmu addinin Allah da sanin kima da daraja ta Allah tun suna ƙanana ba sai sun girma kuma sannan mu ce sannan muke so mu ba su abin da ya kamata su yi wanda ta yi wani abu tuni ya riga ya shiga zukatansu da kwakwalansu saɓanin abin da muke so mu ɗora sa ka zama tare da ɗanka tun yana ƙarami ka ɗora shi akan saitin da ya kamata ya kasance a kai ba sai ya gundume ba baya gabanka ka ce kuma kana so ya zama akan abin da ya kamata ya zama wanda a lokacin kama ka ɗanka irin waɗannan shekarun yana da tsada fiye da sauran shekarun da ya riga ya kai mazalin ya zaɓa wa kansa abu ko ya ƙi zaɓa wa kansa a sannan ne ake samun damar da za a masa dashe na alkhairi ya ɗore da shi to a manzo sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ka kiyaye dokokin Allah saboda haka tun yaro yana karami in dai ya kai manzalin ya iya fahimta abubuwa to a sanar da shi Allah da girmansa da kuma sanin haƙoƙinsa don ya tashi da wani wannan koyar da yara ne alkhairi tun suna ƙanana ya fi sa su riƙe kuma malamai suke cewa a babin tarbiyya ana sanar da mu cewa idan za mu koyar da ƙaramin yaro mu rika ba shi da kaɗan kaɗan kaɗan shi ma yace kalimatin ‘yan wasu kalmomi ba a tila masa yadda zai zamanto ya gagara kiyayewa ko kiyayewa ko ya kiyaye ta zama bata da kwari ta yi rauni da manzo ya ce ya hafazka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka sai malamai suke cewa abinda ake nufi da bawa ya kiyaye dokokin Allah ubangijinsa shine ya tsayu da aikata abinda Allah ya yi umarni da shi na biyayya da ibada da da'a ga Allah ya kuma nisaci dukkanin abubuwan da Allah ya hana wannan shine tsare haƙƙin Allah da dokokinsa da iyakokinsa ya ce a yi ya ce a bari abubuwan da ya ce a yi ka tsayi da yin abubuwan da ya ce a bari ka basu wanda ya faɗa kai tsaye a alƙur'ani da waɗanda manzansa ya faɗa a hadisai duka katarkata ka kiyaye ka bi na bari ka bari na yi ka yi in kai haka shine ka tsare dokar Allah shine ka kiyaye haƙoƙin Allah abinda ake nufi da kuma kiyayewar Allah ga bawa cewar in ka kiyaye dokokinsa kai abin da ya ce a yi kabar abin da ya ce a bari shi kuma zai kiyaye ka to kiyaye wasta ga shi bawa shine zai kula maka da dukkan wasu maslahohinka abubuwan morakka da amfaninka na duniya kamar tsare maka gangar jikinka daga fuskantar ba daɗin da zai hana ka sakewa a rayuwa kama tsare maka 'ya'yan da Allah ya baka su zama akan saiti su zama wato ainihin da ƙoshin lafiya su zama a yanayin da za su faranta maka rai ba su bakanta maka zai baka kariya da kiyayewa a kansu sakamakon kakiye dokokinsa kamar da Allah yake ba mu labarin abin da ya wakana a lokacin annabi Musa da Khadir akan yaran. da annabi khadir ya gyara musu katangas da take dab da faɗo annabi musa yake neman to ai da ka nema a baka ladan gyaran katangar da yace ba ruwanka ana ce kakka tambaye ni me yasa da ka ko a abin da yake faɗa dalilinsa na yin wannan gyara wa jidaru aljidaru ligulamaini ko wa amma jidaru fa kana li gulamaini yatimaini ko wannan garu da kaga na gyara na wasu yara ne marayu guda biyu yake so zai faɗi yuridu an yanqabba ko fa qamahu garin yana gab da faduwa ya tsaye da shi ya gyara shi imai da shi lafiya lau yaya me ya jawo a can gaba sai ke cewa wa kana abuhuma saliha baban waɗannan yaran marayu mutumin kirki me kirkinsa ya ba Allah ya tsara dokokinsa ya yi abin da ya sa shi ya bar abin da ya hana shi to ba zai bar bayansa masu tozarta ba don haka suna da arziki a ƙarƙashin wannan katanga da in katangar ta faɗi arzikin ya fito fili akwai 'yan arabta 'yan rubda ciki akan haƙƙin wani 'ya'yan ba za su mura, ko amma ana so su kai lokacin girmansu da za su mori wannan arzikin sai Allah ya samar da wanda zai gyara katangar ta ci gaba da zama a katangar ta har su kai lokacin da za su mura, me ya jawo babansu mutumin kirki ko ya tsara Allah sai Allah ya tsare shi sanda yana raye ya tsare bayan sama da baya raye ko to shine annabi ke gaya masa ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye akan kanka a ƴaƴanka a iyalanka a dukiyarka sai baka kariya da tsaro sannan zai tsare ka a addininka ba za ka yi abin da zai zama halaka a addini ba ko bata fita da kan hanyar daidai ba Ki tsare maka imaninka duk guguwar da za ta zo ta tafi haka za ta tafi ta bakka da imaninka ba za ta taba ma imani ba ya kuma tashe ka a ranar alkiyama kana amintacce daga afkawa cikin wutar jahannama Allah ya sa mu dace to waɗannan su ne bayanan da malamai suke a ƙarƙashin tsaron da Allah yake baiwa bawan da ya kiyaye dokokinsa ya tsayu da yin abin da ya sa shi da barin abin da ya hana shi idan muka kalli waɗannan bayanan da malamai suka suna gaya mana cewar bawa wanda ya rayu ina tsara dokokin Allah ina yi bari na bari zai kasance abin tsarewa a gurin Allah subhanahu wata'ala addininsa da duniyar sa. sakamako da ya dace da abin da iwa Allah shi ma ike masa kai abin da nace ai ka bar abin da nace a bari kai ma zan baka tsaro da kariya abubuwan da suke tashin hankalin bayi su dugun zama su zan tsare ka daga su sanda kake yi ka tsira a lahira daga azabata ka dace da samun ni'imata zan maka shi ne abinda ubangiji yake na sakayya ga wanda ya bi dokokinsa ya tsara iyakokinsa Allah ka sa mu cikinsu sai manzo ce ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsara dokokin Allah ka kiyaye dokokin Allah sai ka sami Allah a gabanka tujahaka da aka ce ma'anarsa a mamaka a gabanka a dab da kai a kusa da kai kamar yadda ya zo a ɗaya ruwayar da take cewa ta ishfadillaha a mamaka ka tsara dokokin Allah sai ka sami Allah a gabanka abinda ake nufi da samun bawa ga Allah a dab da shi a gabansa Allah subhanahu wata'ala zai kewaye ka da tsaransa da kulawarsa da taimakonsa a cikin al'amuranka na addini da al'amuranka na duniya zama tare da kai a duk halin da kake ciki kuma duk inda ka fuskanta sai zama kamar zubin yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allaha مع الصابرين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين wato Allah yake cewa ina tare da bayansa masu haƙuri ko inna Allah ma na alladhina taqaw na hum muhsinun Allah yana tare da bayan da suke jin tsoronsa suke kiyaye dokokinsa waɗanda kuma su ne masu kyautata to cewar yana tare da kai shi ne malamai suke cewa dama kasancewar Allah tare da bayi iri biyu ce akwai kasancewarsa tare da bayi gamammiyar kasancewa tare da bayi da yake kasancewa tare da su wajen sanin me suke yi da ganin abin da suke yi da kuma jin abin da suke aiwatarwa da cikakken ikon da yake da shi akan kowa da komai na jinin da yake gudanawa a tsakankanin wato nama da ƙashi naka bai gudanawa sai da iko da nufi na ubangiji su ba da ashe yana tare da kai duk inda kake da tafiyar da al'amuranka da sanin me kake yi da jin me kake yi da ganin abin da kake to wannan arne da musulmi sun yi tarayya sai kuma zamantowa da kasancewar da Allah yake tare da bayinsa a su dab da su ta salon ba su taimako da agaji a abin da ba su isa su iya yi ba sai da agajinsa da taimakonsa kuma yana ba da wannan taimakon na salon ba da nasara da ƙarfafa ga bayin da suke bin sa sau da ƙafa to wane ta ke cewa ma iya khassa waccan kuma da muka faɗa ma iya amma to za ka samu Allah a gabanka abin nufi tab da kai kusa da kai ta salon taimakonka akan al'amuranka na addini da taimakonka akan al'amuranka na duniya da cin nasarar duk wanda ya ja da kai ka murkushe shi kamar yadda ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da annaban da suka gabaci annabi Muhammad da sahabbansu da kuma duk wanda yake kan abin da manzo ya ce a kasance a kai fiskan da ta haɗo su da wasu wanda suke ƙoƙarin su ja da su ko su ga bayan su sai kaga Allah ya ɗora waɗannan da suke yi da shi ɗin akan waɗancan to za zaka samu Allah a gabanka a ma'ana dab da kai da taimakonsa da ƙarfafarsa da nasararsa to dangane da abin da ya shafi wannan shi ne malamai suke cewa ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nahl da yake cewa inna allaha ma ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da bayin da suke jin tsoronsa masu tsara dokokinsa yin abin da ya ce su yi da barin abin da ya su bari shine abin yinsu kuma su ne bayi masu kyautata alaƙa tsakaninsu da mahalicinsu su ne bayi masu sauke haƙoƙin mahalicinsu da aka yi kira su masu kyautatawa to wannan sai ke nuna cewar da aka ce tajiduhu haka tajiduhu maka ai kunu ma'aka fi am fi umurika duniya wa umurika al cikin al'amuranka na duniya da al'amuranka na lahira Allah zai zama tare da kai ya agaje ka ya taimake ka ya kubutar da kai malan qatada Allah ya ji kansa da rahama cikin tabi'ai yake cewa man yattaqillaha yakun ma'a duk wanda yake jin tsoron Allah ta salon yin abin da yace yayi da barin abin da yace ya bari yake kiyaye dokokin Allah Allah zai zama tare da shi shine tajidhu amamak wa man yakunillahu ma'a ko wa man yakunillahu ma'a wanda Allah ya kasance tare da shi to wannan bawa ya ce ma'ahul fi'atul lati la tughlab ya kasance tare da rundunar da ba a rinjaya in dai Allah ya zama shi ne cikin al'amarin ka, to kana da rundunar da ba a isa a ja da ita a kara da ita ba ballantana a yi nasara a kanta kuma kana tare da mai gadin da baya bacci kana tare da mai shiryarwar da bai bata don duk wani wanda zai saka a hanya in ya bata ka bata ko da kusawa akan hanya ce ta inuna maka inda za ka yi ina zan ban je guri kaza in dalili yasa ya manta ko shi ma ya samu kansa a wata dimauta in ya nausa ka inda ya nausa ka to da kai da shi duk an bata mutane nawa ne suke sanin guri a sa mutum a hanya ije ya kidime ya kasa gane layin shi ya bata kai ka bata ko to ubangiji subhanahu wata'ala haka ba ta faruwa da shi to kai kake tare da rundunar da ba a rinjayat kai kake tare da mai gadin da baya bacci kai kake tare da mai shiryawar da bai bata ballanta na wanda zai shirya bata sai manzo ya ce wa idza sa'alta fas'alillah cikin kalmomin da ya gaya wa abdullahi dan abbas idan za ka roƙo in za ka kai kukan bukata ka roƙi allah ka kai kukan bukatar ka gurin allah wa sta'anta idan kuma za ka nemi taimako akan wata biyan bukata taka fasta'in billah ka nemi taimako da allah ka nemi taimakon allah malamai suka ce wannan gaba da manzo iwa abdullahi dan abbas bayanin ta dace ta yi daidai da faɗin allah maɗaukaki eh, da faɗin allah maɗaukaki cikin suratul fatiha da yake cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in allah kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka eh to ainihin cewa kai kaɗai muke bautawa can kuma cewa in za ka yi roƙo ka roƙi Allah mai waka ce to ai can roƙo aka ce nan kuma ibada aka ce ko kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sai tabbata a hadisi ingantacce da imam abu dawud da imam turmizi suka rawaita da wasunsu cikin malaman hadisi hadisin an karɓo shi daga nu'man dan bashir Allah ya yarda da shi yake cewa manzan Allah ya ce addu'a'u huwal ibada ai dama addu'a ita ce tsagwaron ibada ka yadda ba mai iya biyan bukata ta kowa da komai sai Allah ka kai kukanka da bukatar ka gurinsa ita ce bautar saboda haka to da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daidai take da wa idza sta'anta fasta'in billah Idan sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta abinda aya take kokarin mu fahimta kenan abinda wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam yake kokarin mu fahimta kenan saboda haka bai halatta gabawa musulmi ya roƙi wani Allah ba bai halatta ya nemi taimakon wani Allah ba a abin da ba mai iya biya maka bukatarsa ba mai iya taimaka maka a kansa sai Allah wannan bai kore neman taimakon bawa a abin da bawa zai iya taimaka masa ba bai kore roƙon bawa a kan abin da zai iya maka ba Allah yake cewa dangane da abin da ya shafi wato anin taimakon ice wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaka wa junanku akan ayyukan kirki da tsuntsoron Allah sai ga matan manzo suna zuba masa ruwa a buta dan in ya tashi da daddare zai alwala'i sallar dare ba su taimaka ma ba shi ma mai iya cewa a zuba min ruwa a buta na kasa na tashi in tarar bai nemi taimako ba ya nema an fahimta a abin da bawa zai iya taimakawa a abin da Allah ya ce a yi taimakon juna a kansa to haka kuma yake cewa shi da kansa ka taimaki dan uwanka musulmi akan dabbas ka cicciba shi ya hau in ba zai iya hawa shi kadai ba ko ya hau amma ba zai iya ɗaukan abubuwan amfaninsa ya ɗora a kan dabbabba miƙa masa ya karɓa ya riƙe bayan ya hau annabi ya ce wannan ma sadaka ce ba taimako ba ne kuma sai a baka ladan sadaka an fahimta kaga zai iya cewa wani miko min kayan nan na riga na hau saboda in na ɗora kayan na ce zan hau za su iya suɓucewa asararsu ko ni kai na su in daga kayan za su dawo mu ko kokarin rike su da kuma dawo a samu matsala ni in in samu rauni kayan su salwanta to na hau mai komin rike kamar yadda in naje kuma zan cewa na karbi kan in sako ko to wannan bai saba wa shari'a neman taimakon bawa a abin da Allah ya bashi ikon ya iya taimaka maka bai fi karfin ya ba wannan musulunci bai hana ba shi ake magana abin da ba mai iya taimaka maka sai Allah kakka nemi taimakon kowa sai Allah abin da ba mai iya baka shi sai Allah kakka neme shi gurin kowa sai Allah har wanda wani zai iya baka in ka tsayawu kan cewar Allah ba ni kaza ka ika je ka faɗa shi da kansa za a taso shi ya kawo maka guda nawa aka ka fita baka samu ba ka zo ka yi sallar ka ta farilla ka gama ka roƙi Allah to ka gani ya ubangiji kai ka ce mu fita mun fita gwagwarmaya dai an yi amma ikon kuma ya yi aiki ba mu samu ba ka tashi ka sake yin nafila ka idar ka ce ya ubangiji a kawo ɗauki kana masallacin baka fita ba sai ga wani yaron gumo zakkarsa ya zo ko ya bi ku sahu sahu ya danna ka guda nawa ko ko sai ka fita ka je gidan sai ka ji ai wani ya zo baka nan ga abin da ya bari katan din sufageti buhun shinkafa kaza kaza kuma ya ce wannan kayi ce fare ka gama bayanin can kuma an biya bukatar tun baka karaso gidan ko kuma za ka iya zuwa ka je ka ce to fa yau ka tashi babu ko kuma ka dawo baka samu ba a gurin wanda ya kawo sufagetin din nan amma ya ɗauka ya baka yana so da sarransa ba kai ka je masa ba kafi kima kuma kai ma ka fi son haka ko so da haka to ka nemi taimakon Allah ka roƙi bukatarka a gurin Allah zai biya maka kuma dama annabi yake cewa in za ka roƙe shi ka roƙe shi kana mai sakankancewa da za ka samu biyan bukata kakka raba ƙafa to Allah za mu gare ka eh, kama kan kana ce to gayi nan dai ko a samu ko ba a samu a kaka ya roƙi kana jin cewa za a baka sannan bayan haka imam muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaici hadisi da aka karɓo daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi Yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ce ihris ala ma yanfa'uka kayi yi samun abin da zai amfane ka ka yi kwaɗayin abin da zai amfanar da kai duniya da lahira wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah akan samun wannan abin da zai amfane ka duniya da lahira a ranka ka sa kana so ka ji bukatarsa kuma ka koma wa Allah cewa to Allah taimake ni kan wannan ta a gaje ni in samu wannan abin da zai amfane ni duniya ta da lahira ta wala ta'jiz manzo ce kakka gajiya wajen neman taimakon Allah akan abin da kake kwaɗayin samun sa wanda zai amfane ka duniya da lahira shi ma wannan hadisi na daga mana mu dai zama masu neman taimakon Allah cikin al'amuran na duniya da na lahira kuma in za mu nemi taimakon nasa mu yi kwaɗayin abin da yake zai amfane mu duniya mu da lahira ba a kan shiri ta da shirme ba kuma Allah maɗaukaki cikin suratun nisa aya ta 32 yake cewa was'alullaha min fadlihi ku roƙi Allah daga falalas. shi yake da abin da bai karewa shi yake da wato wadatar da ba ta karewa to ku reƙe shi ya ba ku sai malamai suke ce to wannan gaba ɗaya kunshi cewar roƙo na neman biyan bukata ga Allah kaɗai ake yin neman taimako a abin da ba mai iya taimaka maka ga Allah kaɗai ake neman su Allah kadai ake nema ya maka wannan daukin da taimako jahilta haka yasa sau da tari ake samu al'umma su bata su batar a waye gari mutum zai nemi taimako a abin da ya san ba mai iya agaza ba Allah ba amma kuma kira wani Allah kamar mutumin da yake tsakar tafiya taya ta fice kaji yana kailani zailani ko kaji yana sarki dan ummal hairu da shi da ummal hairu ba abin da za su iya maka har babu ta su ummal hairu da shi in sun haɗu duka ba abin da za su yi maka shehu tijjani ɗan kusa-kusa ma na yanzu ka ja ce in yas haka muka wani malami da ya koyar da a firamare in zai tashi abin da yake faɗa in zama zai ma abin da yake faɗa ki ba abin da zai iya ma wallahi ko yana rayu bare ya mutu saboda haka taimako irin wannan ba mai iya maka shi sai Allah ah, to mota taya ta fice ina rayu ya isa zo tunkare ta ce tsaya bare kuma ya mutu ko jirgi taya ta makale ko kun hau sararin samaniya yanayi ba kyau ina ruku da ku kamar zai hantsila pilot da yake ba ku hakuri shi ma nemi guri ya zauna cikin sa ya ruwa yau abin ya wuce irin yadda yake ba mutane hakuri shi ma bari zauna me zai wa zai kawo muku dauki sai Allah don gurin kiran Allah amma gobara ta faru jama'a gobara ba laifi da ko ruwa su kawo muku a kashe za su iya Allah ba su wannan iko ko ba a hana ka wannan ba da to amma ka san hurumin Allah ka san na bayi ka san abin da ya halatta ka san wanda ya haramta a neman taimakonka da kuma roƙonka Allah ya samu dace kuma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wasici ga sahabinsa Mu'adh bin Jabal yake cewa da shi kada ka sake duk bayan sallah baka ce Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikirika wa shukrika wa husni ibadati ka dage ka kiyaye ka tsayu akan roƙon Allah da cewar ya Allah ka taimake ni ka ganin neman taimakon ake koya masa gurin kuma wanda zai nema taimakon ya Allah ka taimake ni ala dhikrika akan ambatanka in damu da littafin ka rika karanta shi in damu da addu'o'in da manzon ka ya koyar da zikiran da ya koyar rika yin su in damu da in wani abu ya bujuro min in san kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa kai ne mai kawowa kai ne mai yayewa in nemi yayiya a gurinka ko nemi wannan abin a gurinka wa shukurika in ka ba ni kai min baiwar abin da kai min ka taimake ni in gode ba in baka taimake ni ba zan iya gode ba wa husni ibadatika ka taimake ni akan kyautata bautarka in muka kalli hadisin da manzo yake cewa ka yi kwaɗayin samun abin da zai amfane ka duniya da lahira ka nemi taimakon Allah akan haka kakka gajiya ya haɗar da na duniya da na lahira ko da anan ike cewa da ma'azu irka cewa Allah ka taimake ni akan ambatanka in ka ambaci Allah sai baka sakayya a ina kake cin moriyar wannan sakayya a lahira wa shukurika ka taimake ni in gode maka in ya taimake ka ka gode masa sakayyar waɗanda suka gode masa a ina suke samunta duniya da lahira a nan zai ƙara maka la in shakartu la azidannakum kuma a lahira za ka je ka samu sakamakon godiyar da wa husni ibadatika ka taimake ni in kyautata bautarka in ka kyautata bautar Allah ya karba sakayya gidan aljanna ce kubuta daga wuta da ribata da samun aljanna saboda haka sai wannan yake nuna cewar in ka tsayu da neman taimakon Allah al'amuran ka na duniya za su tafi daidai in ka tsayu da neman taimakon Allah al'amuran ka na addini za su zama maka dalilin ce ribar lahirarka za su tafi daidai da haka kullum abin da ake so da bawa ya koma zuwa ga Allah ya zama Allah ne a gaba da kowa a gabansa to wannan ita ce kamar gaba farko ta hadisin gaba ta biyu ta hadisin bayan gama bayanin waɗannan shine sai manzo yake cewa wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruka bi shay'in lam illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat wannan rabu barinsa za mu sai Allah kai mu sati mai zuwa shine karatunmu na sati shi ma mu faɗaɗa bayanansa kama da malamai suka faɗaɗa Allah ya samu dace

a sami abin da aka samu aka da da shi gida sai ke ca yau fa ba kanta to ya faɗin ba kanta zai zama da matsala ko koya e kalmar ba kanta za a kalli mai faɗin da yake nufi da ba kanta ya fita ya samu ibiya shi shine kan ko ya fita yau Allah ya ikonsa bai samu ba nufinsa ba kanta ba abin da za a tunkari iyali da shi a maganta matsala wani nau'i ne na halayyar ɗan adam na raki idan ya rasa innal insana khuliqa halu'a idan masahu sharru jazu'a wa idan masa alkhairu manu'a halayyarsa ce baka yi saka raba shi da ita sai dai idan imani ya ƙarfi musulunci yakan kama to irin waɗannan abubuwan za ka ga sun karanta a gurin bawa amma halayyarsa ce idan ya samu ka ji shuru gum ya ma daga magana da ka ce kawo amma fa in aka samu kai babu to Allah ya ce da zuwa kai raki sai an ji to wannan halayyarsa ce da aka halicce shi a kanta Allah yake cewa waɗanda suke samun kansu irin wannan abin ya karanta ko ma ka neme shi ka rasa tare da su illal musalli alladhina hum ala salati da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna bi yawmiddin walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun haka to su sai ka nemi irin wannan in sun je sun nema ba samu ba ba wani magana ba kanta sun san roƙonsu da suka yi da riƙo da asbab da suka yi na fito wadda Allah ya ce su fito suka fito da neman da suka yi ta hanya halittacciya ba zai tafi a iska a banza ba ya tabbata a hadisi in ka roƙi Allah ɗayan uku ko dai ya baka abin da ka nema ko kuma in ingije maka wani abu da zai same ka hana ka jin daɗin abin da kake nema ko ka same shi ingije maka wata musiba gagaruma da inda za a baka wancan abin da ka nema in ta zo ba za ka taɓa jin daɗin sa ba za ka more shi ko kuma a jinkirta maka a kai maka lahira a yi maka wata daraja da matsayi da shi aka gaba magana ba kanta ce akwai kanta ko to saboda haka sanin wannan shi ne zai sa za ka tarar maganganun mutum suna zama tsaftatattu haka manzo ya ce da kuna dogaro da Allah irin yadda tsuntsu ike dogaro da Allah da Allah ya azurta ta inda ba zai tashi kundinsa ba komai abin da ya ci a fafatukar da ya jiya ya bi jiki za ka ga wato lakwas amma zai fita Allah ka ce a fita nema kuma kai mai bayarwa ne za mu fita ya daga ya fita ya je ya ci karo da kwari da zai caka ya cika sake ganin wacce zai caka ya sauka ya cika tare da kwarin da zai caka ya cika ba zai dawo makwancinsa cikin shekarsa ba sai kundinsa yana cike tsir inda 'ya'ya ma a karkasa a bansu ko tsantsar dogaranci amma sau tari mu akwai raba kafa da aikin da yake yi din amma yana hankoron ko zai dan samu dan wani dan loko dan raba samu wani abu kuma zuwa samu wani sai a waye gari can din da ya dan raba kafar sai yi ba samu nan kuma sai zuwa ya kama kara ko <laughs> a hankoron sa biya rasa wa kansa biyu to amma dai ka dogara da shi ka fita neman yadda ya ce to ba asara da kanta insha Allah wa alaikum salam Eh. ita shi tambayarsa azumin tasu'a da ashura da ake tara da goma na wannan wata na muharram da muke ci wasu sun rarraba bayani wasu sun ce gobe da jibi wasu sun ce jibi da gata to yaya abin yake to dama dai ibada ce ta nafila don neman lada da kusanci zuwa ga Allah ko da wannan azumin na tasu'a da ashura ko ba shi annabi ya koda ya azumi ranar alhamis ina cikin ranakun da ake so ba wa ibada a ciki yi a a matsayin kayi na alhamis kuma in ita ce ranar tasu'a a gurin Allah ka dace da ita ko da bayi sun kuskure wa rana a lissafi ko yi a gobe da yi a jibi da gata idan masu cewa jibi da gata shine lissafi daidai daga ganin wata da suka yi ko daga lissafi da yake na daidai kuma ya zama shine daidai da kai a ciki kayi dama neman lada kake da dace to bari ka hada duka kai ka fita daga duk wannan sabanin da matsala ai dama da tasuwar da ashuran ne ma kake ka samu lada kusanci kake so ka samu kuma alhamis dama kana da hadisin ta hada kai sai ga Allah ya datar da ku sabanin su ba zai cutar da kai an fahimta ko abubuwan da muka samu kanmu a ciki mun samu kanmu a ciki sakamakon jagorori Allah ya karfafe su ya taimake su ya datar da su ya shirya su fiye da shirin da suke kai yanzu haƙƙinsu ne su tsayu da duk wani wata da ake gudanar da wata ibada a ciki irin su a da ashura irin su goman farko na watan zulhijja irin su azumin watan ramadana an gani da abin da ya shafi ma azumin da ake a ranakun hasken wata sha uku ko sha biyu sha uku don ka dace da yin su a daidai ya dace a ce kai wajibi ne akan shugabanni bibiyar ganin kowane wata ta karewa kowanne a tsayu da shi a samar da zakakuran mutane hazikai jajirtattu da za su rika bibiya a kowane sashi na jihohin da ake da su ko da a can an yi hazo ai can ba a yi ba ko da can an yi guguwa can babu ko da can akwai gajimare can babu a samu tsayayyen bayanin cewar i tabbas daga hangen da aka yi da neman da aka yi na ganin wata mun dace da ganinsa a guri kaza da guri kaza kamar yadda ake sanarwa a lokacin ibadar azumi an gani a gari kaza an gani a karamar hukuma kaza an gani a kaza a yi wannan a kowane wata a sanar da al'umma cewar wannan wata da muke da ibadar tasu'a da ashura sakamakon neman wata da muka yi ba mu samu ganinsa ba har sai da muka cika kwanan watan da ya kare talatin ran kaza ga wata shine ɗaya ga wata a faɗa a bbc a faɗa a taskar labarai a faɗa a freedom a faɗa a rahama a faɗa a duk inda saƙon zai isa zuwa ga al'umma su ji daga bakin sarkin musulmi bisa abin da yake na haƙƙi a kansa na al'ummar da yake jagoranta a kan musulunci ga abin da suka cimma zai yi wuya wani a zuwa faɗi wata magana ta raurawar da shi ya san ana yi ana bi amma sai ka da abin shuru sai dai da lokacin za ku yi ibadar ko abin ya zo sai kuma kun tafi a kan lissafi na kalanda da aka yi ita yanzu kalanda an yi har watan da bai zo ba daga hannu watan sha biyu ko zai ashirin da tara ko zai talatin su dai sun riga sun yi sun gama ko kaga kai ma ba a ce da kai dama nan za ka riƙe kam shi ne kamar qur'ani ko hadisi ba kai ma ka san ba haka bane sa iya sa watan talatin kuma a gurin allah ashirin da tara zai sa iya sa ashirin da tara shi kuma allah abin da ya tsara sai ya talatin an fahimta wannan wani abin da zai kusanto maka wasu abubuwa ya rage maka wato ainihin rashin kiyaye lissafi amma ba shi ne exactly yadda shari'a ta ce komai ba to amma wanda zai taimaka maka da wannan kokwanton jagoran al'ummar su ne na inda kake rayuwa ya tsayo da wannan abu to muna da karancin samun haka da jama'a da jagororin duk akwai wannan matsalar in su jama'an ne akwai taurararru da za a yi wannan din a gama akwai bai sai ce shi a sa ba yau bane shi sa ba wata ba ce ba ina ka gasa ba wata ba aya ba qur'ani amma ya kafi shi ya kai taso iyaye da kakan kuma haka zai wannan baya da ka iya da shi amma da an tsaye da waɗancan abubuwan yadda suke din to su ma za a kakkaɓe su kullun raguwa za su riƙa ba ƙaruwa za su riƙa to muna da ƙarancin wannan sai ka ga har sai in wanda za a yi wato ainihin goma farko da na watan zulhijja sai sun kai ɗaya sai a ce ai watan ma bai kama ba ko sai suna shirin ɗauka sai a ce ai an yi tun jiya an baka kai ka kuskurewa rana ɗaya to wannan duk kamata a ce kafin lokacin a gab da gabar a samu bayani a warkar da jama'a su masu gamsu ana shugabantarsa akan addini daidai da gwargwadon abin da za a iya to sai ka tarar ba za a rika shakkar abin da zai fito daga shugaba ba ko wani abin da ya kamata Allah ya sa mu dace da haka mutum yana damar ya gobe jibi ta da izinin Allah zai dace da tasu asa da ashura sa kuma yayi ranar alhamis Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a ba mai cewa idan wannan ya talatin mai zuwa 29 sai abin da kuka je kuka cimmawa a ƙarshe in a wanda kuke tafa da shi yau 29 to haƙƙinku ne ku yi aikin duba na yiwuwar sabo ya kama ko bai kama ba in kun gan shi ya tabbata ya kama in ba ku gan shi ba a iya abin da Allah ya ba ku iko a bai kama ba to shi ne zai ba ku dama ku cika kwana talatin na wanda zai ƙare to sai ku samu gamsuwar cewar Allah da ikonsa wannan watan mai talatin ne ko ba maki wani watan da zai biyo ba su shi ma ya samu isa shi ya zama mai talatin ya ba wani dalili da ya ce in wannan ya ishirin da tara mai kama talatin zai in wannan ya talatin mai biyo shi ishirin da tara zai a zai iya jera muku mai talatin a jera guda uku zai iya jera muku mai 29 guda uku zai iya sa muku mai talatin ibiya da mai ibiyo da mai 29 isa mai 29 ibiyo da mai talatin. wannan ikonsa ne yana daga cikin sirrin da bai gaya wa kowa ba sai dai a lokacin da yake gudanarwa ku gani kusan san abin da ya hukunta eh zai faɗa maka sai dai ya shaci fadi ice da kai ku ne masu yin talatin sauran da ashirin da tara suke shi dai manzo cewa a shaharu haka za wa haka za wa haka za au haka za wa haka za wa haka za yi musu lissafin gwari-gwari iya matansa ice mu dai a musulunci wata goma ɗaya ne goma biyu da tara kaga ashirin da tara in a ashirin da tara baka ga wata ba yace to haka ne da haka da haka ma'ana goma ɗaya goma biyu goma uku zai baka talata bai ce wata kaza ban da wata kaza ko kuma iya watanni kaza a shekara ba bai faɗa haka ba ka samu wannan shi ke na hankalin ka abin ka san shi wato ba ƙaramar kwantar da hankali ne da shi dan abu kankani za ka kuskure wasu a shari'a Ka ta budin budin kai ta shiga jin haushin kowa da kan kanka kai to ba ai ma sai kaga dama ba za ka ma fasa ai na fula ce wani sai ya jawo shi tunda suka yi sabanin wannan ya ce gobe ne tara wannan ya ce jibi ne tara to ba ba za a yi ba to waye asara <laughs> <laughs> abu da ba ai abin da ke faruwa shine ai za ka biyo jama'a gari wa in tuti aktsara man fil ard duka sabi inda yawanci za ka biyo wannan yama sai a kai ka abaru ita hujja ake nema da dalili shine babban abin da ya fi dogara shi ke ga mana da wato ilimi shine hasken duk abin da muke daga shugabannin nan da mu da ake shugabanta din mazanmu matanmu yaranmu manyanmu shi shine mafita kuma aka same shi cikin sauƙi daga abubuwa suna ta wani abin ba za a bar gara da kai na ga maka fa gashi a a nan masallacin mun sa lokacin sallah kamar yadda yanzu duk gashi muna irin shigen wannan karatu lokacin muna littafin ƙodurarul bahiya ne wata rana wani anan sai karatun ya zamanto ya bayu ga mun dan ƙara minti biyar ko goma kamar yadda muke wani taron a gama kafin lokacin sallar wata ran har ya gota ba mu karasa gabar da zamu tsaya ina cikin ya tsaye da ni na ce yaya na ɗauka tambaya ce akan darasin da muka yi ice nan da kuka sa karfe kaza za a tada sallah ca nake alkawari ne na ce alkawari ne ya ce to yanzu karfe nawa na ce mun mun minti kaza ya ce to ya haka kaga ba ga da karatu kuma amma da ya hakan shi iya gaskiyarsa yake faɗa sai nace da shi'i eh, ya tabbata a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ina jawabi ga al'umma na addini bayani na ilimi gefin magariba sai magariba ta yi sai ya ƙi tsayawa har taurari suka fara fitowa lokacin isha ya shigo sai wani ya ƙarfin hali ce kai taurari fa sun fara fitowa irin shigar da wannan yabin nema ba mai magariba ba ga isha ta to sai ce ne za ka gawa suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mun hada magariba da isha tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ruwan sama ake ba wani tsoro ba ba wani to bare yanzu da muke faɗar abin da za a yi ilimin yadda za a yi bauta Allah yadda za a karbi sakon manzon Allah in mun bari ba mai ba sai mun gama faɗar sakon nan an fahimce shi kada wani ya tafi da gibi ko gutsire sannan mu tashi mu garba mu isha mu sai me kaga ba ma magana mu mun yi magana ba isha ce maka dan tura kuma dama ana son ma a tura magarban ma da ya ce mun fara kafin magarba ma iya share mata sai an je isha mai magarban mai isha in mu tashi mu tafi sai je samu abu hore da ce ka ji abin da abdullahi da abbas ko ya kaza kaza kaza ya ce gaskiya ya ga an yi haka ma'ana ga har yanzu bari ya tafi waɗanda suka ma girma abu huraira a suka girma abdullahi da abbas a lokacin manzon suke da hadisan da ya fi na abdullahi da abbas yawa ya ce kaji kaji fa wanda na ga masu kaji abin da ya ce gaskiya ya gama haka ne to inda wannan karatun ma za ka yi malamin ka ta? to shi ke da mun tashi mun cika alkawari mun yi sallah kuma ka tafi da gutsuran karatu sati mai zuwa kuma baka zo ba baka ji karashin ba ne kuma ka tambayance na yi a satin da ya wuce ba zan maimaita ba ko to haka abubuwan su Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk